inganci yana da nasaba da yadda zamani yake tafiya. Wannan ne yasa shahararren kamfanin nan mai suna na Batul Sub ya kawo muku ingantaccen data. Mafi karko akan farashi mafi saukin gaske. Ƙasa da yadda kuke sayan data akwai ina. Za mu iya sayan kati da kowane irin layi a ƙasa da naira ɗari. Bugu da ƙari muna sayan katin kowane network kama ga MTN, Glo, Airtel da kuma Nine Mobile. Sannan da masu ƙananan kamfanonuwa da suke saran data a wajeje daban-daban. Muna ba da API documentation a kan farashi mafi sauƙin gaske. Buga katin waya da data da za ka yi amfani da ita duk a cikin na Batul wanda da shi ne za ku iya duk wata mu'amalar zamani kai tsaye. Sannan za ku iya biyan kamar DSTV, GoTV, StarTime tare da biyan kuɗin wutar lantarki da kuma data card printing. Muna sai da katin duba jarabawa kamar wa ek neko da kuma jam za ku iya samun mu akan shafinmu na com. sannan idan kana sai da data kuma kana da aboki shi ma yana sai da data to idan ka gayyace shi ya zo kamfaninmu ya rijista da username ɗinka duk datar da ya sayar to kana da commission ɗinka ko da ko shekara goma yana sai da wannan abin to za ka samu wannan commission ɗin duk wani gig ɗaya da ya sayar kana da kamasho a ƙarƙashin wannan referral ɗin kaga kenan idan ka kawo mutum hamsin ko sama da haka zai kasance kana da monthly salary da za ka ringa ɗauka a kowane lokaci ina matasanmu masu neman aikin yi to ga dama ta samu sannan ina masu buƙatar saka hannun jari to kuma ga dama ta samu albishirin da zan muku a ƙarshe shine ma'aikatanmu suna aiki 24 hours domin marware ku. sannan za ku iya samun adireshin mu Ba cirawa, kwanar madu tsallaken yamma a turmuzi plaza shago mai lamba biyu Za ku iya samun mu a lambobin waya kamar haka. Ga Aliyusura yusra Cibiya mai harkar magani Ga Aliyusura yusra Waraka ta zo ko a ya zo Ga Aliyusura yusra Cibiyar mu ana fahari da mu Magungunan musulunci wa ya kai mu bare ya da mu Assalamu alaikum al'ummar duniya. Sunana Dr. Muhammad Sani.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 me gadi me gadi kai me gadi a'a me gadi kana ina ne haka ina tafa man kira ajiya ina ciki ne ina direba ai direba ya tafi je kai kai ce fa gida ka ji wani kuma gida ya kai ce fa ne ya tafi da mukulli ne eh, bai cika tafiya da su ba ga su a nan gurin ba ni shi nan ba ni ba ni ka buɗe min maza maza buɗe min maza ka buɗe min get. alhamdulillah wannan gashi in ya so sai a dinga bata tana sha kuma ana shafe jikinta da shi gabaki daya in Allah yadda za ta samu lafiya idan kuma da wani abu karin bayani ga malam nan sai mun waya sai a tambaye ni sai na bada amsa sannan kuma in dai aka yi mata amfani da shi a yanda na yi bayani in Allah da za ta samu lafiya amma da wani shedanin da da kuma wani mugun da suke yi mata wani abu in Allah yadda za ta samu lafiya kuma za ta samu lafiya fiye da da insha Allah kuma sannan a dinga sa mata karatun ƙur'ani a koda yaushe sannan kuma dukkanin wanda ya tashi da cikin dare ya tashi zai munajati da ubangiji ya dinga yi mata addu'a in Allah ya yadda za ta samu lafiya. Insha Allah. Da daddare? Ai da tsakar dare aka yanki gashin hammata Alhaji aka haɗa aiki. Kin ga Hajiya don Allah ki shiru kin ji ki shiru haka nan. Kuna ji ko? Um, Alhaji wannan kakka damu saboda dukkanin abin da yake bakinta abin da ta yi a baya ko mai kyau ko mara kyau duk za ta dinga faɗarsa. amma nan ka ku damu kuma Allah da za ta samu lafiya kuma za mu ci gaba da yi mata addu'a akan Allah ya ba ta lafiya insha Allah malam za a yi kokarin hakan Allah ya ba ta lafiya amin ya Allah Allah ya sa ka fara ne amin Allah kiyaye gaba to bismillah a ba komai alaji to Allah ya sauke Allah ya sa alhaji alhaji Duk abin da na tambaya sai an bani. Kuma duk abin da na ce zan yi ba wanda ya isa ya hana. <laughs> Hajiya dan Allah ki daina yin surutun nan ki bari hakanan ya isa. Haba Alhaji. Wai me yasa kake so ne ka dinga yin fada a gaban mutane? To wai ke mai waye bai san abin da yake faruwa bane. Waye bai san abin da yake faruwa ba. Shi wannan yaron ɗanta ne. Shi kuma wannan abu mai ai sirikina ne me bai sani ba. to dan malamin nan ya san abin da yake faruwa kuma wani abu ne ai bai wuce ma ya mata addu'a ba tunda duk abubuwan da yake faɗa mana abu ne da za ta samu lafiya alhaji aiki ya yi kyau kin ji ko duk tuggun da za ki yi Allah yana tare da ni sai dai ya kare a kanki to da mutane <laughs> mu gani tsaya mu kin yi addu'a kwa da kika fito saboda duk inda za a je so ake a yi addu'a kin sako ƙafar dama kika fito Na yi. to abin da nake so da ke yanzu za mu je mu nemi inda bishiyar tsamiya take nan za mu je mu tona mu saka abin To ai kaka ban taba ganin bishiyar tsamiya ba. Ke baki rayu a ƙauye ba. Da kin rayu a ƙauye ne za ki san kowace irin bishiya. To yanzu bishiyar tsamiya za mu je mu tona mu saka abin a ciki. Duk komai nata na duniya tsami zai yi kamar wannan tsamiyar. Komai nata ko abinci ta yi kamar wannan tsamiyar zai zama. azzaluma maganinta kenan wallahi albishirinki ta taba kunne ke ma zan ajiye miki ragowa in kika yi aure ki amfani da shi zan kuma gwada miki duk yadda za ki da shi kin ji ko mun tuba ne ni ma ban neme shi ba sai da aka zalunce ni shine ne tunani na nemo shi ni kuma rama zan baki sai an taɓa ki ki amfani da shi kin ji ko kar ki yi wanda bai taɓa ki wanda ita taɓa ki shi za ki yi wa ki rama ki sha kurumin ki yau zan nuna miki gindin tsamiya kin ji ko ka taɓa kunne na yawwa amu alaika salam ba inda zaki tun jiya na fuskanci shige da ficen da kike kina zazzara ido na tabbatar akwai abin da kike shiryawa rabi ki kyale min tattaba kunne na ba abin da idame ki da mu ki ban mu mu yi harkokin mu ko ina ruwanki da shiga haskan mu a'a wannan wace irin fituna ce haka haba kaka haba kaka eh kin ce fa kin tuba shin yanzu ba za ki iya ruguza ayyukan da kika yi na baya ba yi kaka wannan fa abin da kike kokarin yi kaka ba fa abu ne mai kyau ba kaka rabi na daɗe ina son in taimaka miki amma kin ki dan ke din nake wannan abubuwa to ni dai kaka ki bari ba na so ni dai taimakon Allah shi nake jira na san Allah zai taimake ni kuma yanzu ma a cikin taimakonsa nake duk abin da kika ga yayi akwai manufarsa kaka ni dai dan Allah ki bari kaka ke kuma wace tsiyar kika je kika dawo wai ma daga ina kike kin ga yasira ki ba a hankula ina gaya miki kada ki je ki kai kanki ki baro na gaya miki yasira wallahi ki shiga taitayin ki a cikin gidan nan ke ban gane abin da ke nufi ba ni zan kai ta in baro ai tana samun lafiya zan sauke mata ta je can ta karata da halayenta haba alhaji alhaji ai idan ka sake ta kaman ka sake tunzura ta ne kamata yayi ka yafe mata sannan ka faɗa mata abubuwan da ta aikata a baya ina da yaƙinin cewa za ta gane kuskuren da ta yi a baya kuma za ta tuba a dawo a ci gaba da zaman mutunci saboda ka kaga tsakaninku alhaji ai kuna da yaya kuma yaran ku sun riga da sun girma abba mero ai in zaki la'akari ban ce zan sake ta a cikin wannan yanayin da take ciki ba so nake sai ta samu lafiya ta dawo cikin hayyacinta sai in sake ta kuma kafin in sake ta sai na yi mata alkhairi mai girma wanda zan sake ta ta tafi can tunda abin duniya take so ta je can ta zauna ta karata. Kana da iko alhaji idan fa ka so babu wanda ya isa ya hana ka amma ina so ka sani sharrin sakintan ya fi alkhairanta yawa. Mero zan saki ta bawa gaskiya ba abin da zai hana ni sakinta. Alhaji Ira ne. Wani Ira? Abokin siyasa ta. To wai me? Shi har yanzu fa bai san annabi ya fi ko. Shi fa har yanzu babban burinsa ya ga ya mai da ni ruwa. A'a. Alhaji to me yake so ku yi ne wai? Wai so yake mu je mu yi kisan kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaga yanzu Alhaji kai da shi kaga shikenan sai ku je ku tsaya gaban Allah ko? Kin san akwai wanda muka yi takara tare da shi wanda shi ne ya samu nasara shi ne yake ofis din yanzu to wai shi da mutanensa abin da suke so mu je mu bi hanyar da za mu halaka shi in ya so idan ya mutu kin ga za a sake zaɓe kuma ni ne ya kamata a ce na gaje shi in ya so sai in shiga ofis din saboda buƙatar su tafiya na sani alhaji amma dan Allah dan annabi kada ka bari su yaudare ka saboda wa'annan mutanen na ya fahimci cewa ba su da imani ko kaɗan a zuciyarsu a'a ai ba abin da zan yi mero ba abin da zan yi domin gaskiyar lamari da a ce zan iya yin wani abu da ba zan faɗa miki ba ma sai dai in je in aikata to in Allah ya so ya yarda ni na bar wannan hanyar ba ruwana da ita ba zan sake yi ba duk wanda ya kashe ne guda ɗaya Allah zai saka shi a cikin wutar jahannama ya dawwama dawwama ta har abada na sani mai rona saboda wannan maganganun Allah ne ma ya faɗa a Ƙur'ani duk wanda ya kashe mumini to wutar jahannama zai je na san da wannan ni ba zan koma aikata wannan abubuwan ba kuma to shikenan amma to yanzu alhajiya batun hajiya kenan to maganar hajiya tana samun sauki zan sake ta maganar gaskiya yanzu ya sira gashin ya hanna kika je kika yanko umma matan nan fa ta zalunce mu rufe mu baki ya banza ba ita zaki da ka ba ni zaki da ka domin ni ce tushen abin haba kaka haba kaka yanzu wannan ya dace kaka don ke fa nake wannan abu fa don ke fa nake yi fa taba ki akai aka zalunce ki nake son ki me yasa kike min irin wannan abu gaskiya ni dai kaka gaskiya ni kaka ba zan yadda ba sai na gaya abba bari in ya dawo wallahi sai na gaya masa ni dai ba na son yaran nan ya ji maganan nan da muke ciki wai ke wace irin yarinya ce haka ba na son in ji maganan nan to shikenan in akan wannan abun ne bari in baki karbi karbi na ce aiki wallahi kaka sai na gaya masa tabbas sai na gaya masa to kaka nawa fa tunda uwarki ba ta so to ni fa ba zan baki ba ki haƙura kawai ba wani abu Allah zai mana maganin komai ba ta so to kina ganin irin zabure-zaburen da take ina ta wahala a kanki da kanta duk ba ta gani ba ta ce sai ta gaya ma wannan yaro ni kuma ba na so ya ce yanzu ke abin da kika ya dace kenan ok saboda ba ke da zaɓi shi sa kika bar jinyar mahaifiyarki a hannun wata ko to ya zan yi ba da zaɓi ne shi sa na yi haka me ka wannan magana kuma Jamilu ni ban san me yasa ka damu kanka ba kai ma fata kai mahaifiyata dan mahaifiyarka ce sai kai magana ai na gode ma Allah ma da mahaifiyata bace jinya a hannunki ba Lasarki. wala mai na tana, lokacin da mahaifiyata ba ta lafiya ita ta jinyata a hannunta ta cika shi sa ne da cikin zuciyata mai dan Allah take jirin hajiya Husna, ki je na suke ki suke daya. saki Jamilu? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu Saki kuma? Wannan wani irin bazata ne haka? Wannan bazatan ne daidai da ita. Ki koma can ku ki zauna. Idan ma ke ba za ki jinyar hajiyan ba, sai ki zauna ana jinyar ta a gabanta idan ma lokacin ta ne na mutuwa yi, sai ta mutu a gaban ki. Wallahi Jamilu ba wani bazata, kawai dai dama kana son saki na, amma ba dalilin hajiya ka sake ni ba. Dan girman Allah ranka ya daɗe. dan girman Allah menene wannan mene me faru ko dai baka samu lafiya bane dalla can munafincin banza munafincin wofi na tabbata kin fi kowa murna da wannan sakin haka ne kina da gaskiya ai na jima ina hakuri da halayenki amma wannan abin da kika aikata ba zan iya jure shi ba ko da da daidai da kwayar zarra haba husina ta zan ji daɗin wannan abin wani irin wani irin munafunci ne na kishiyoyi wanda ban sani ba Jamilu, don Allah kar kai mun haka ka san ina san ka. Ina ga bai samu lafiya bai kawo samun lafiya ba. alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Sunana Aisha na jamu kamar yadda kuka sani. Sunana Khadija Muhammad kamar yadda kuka sani. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. Muna mika saƙon godiyar mu ga dimbin kwastomomin mu na fadin duniya masu karɓar magunguna daga wannan cibiya mai albarka suna samun waraka da biyan bukata musamman shahararren maganin da muka yi wa lakabi da killing zakit wanda magani ne mallakin cibiyar annur islamic and herbal medicine mutane da dama sun yi amfani da maganin nan sun samu waraka daga dukkanin abin da yake damun su masu fama da matsala na rashin aihuwa sun yi amfani da maganin mu na kilinza sun samu biyan bukata masu fama da matsala na kankancewan al'aura sun yi amfani da maganin mu na kilinza Allah ya ba su lafiya masu fama da matsala na cushewar prostate ko kuma prostate illage sun yi amfani da maganin mu na kilinza Allah ya warkar da su masu aikata istimna'i wato masturbation biyan bukata da kansu sun yi amfani da maganin mu na kilinza sun daina aikatawa cikin yardar Allah masu fama da matsala na infection wanda ake kira STD sun yi amfani da maganinmu na kilinza Allah ya warkar da su magani ne da aka samar da shi cikin yanayi mai kyau ƙarƙashin bincike mai zurfi na addinin musulunci da kuma na zamani maganin mu na kilinza ana samun shi a ofisoshinmu halastastu waɗanda muke da su a faɗin afirka ofishinmu da ke najeriya akwai a lagos abuja kano daura funtuwa jalingo mina da kuma birnin yola mun buɗe sabon ofis a nan cikin garin tawa a nan likitar jello kusa da gidan bala muna da ofis a birnin birnin Niame, Agadas, Arlit, Difa sai birnin Kwanni. Sai ofisoshinmu da suke Ghana, Accra, Kumasi. Muna da ofis a ƙasar Cote d'Ivoire a nan birnin Abidjan. Muna da ofis a ƙasar Kamaru a nan birnin Douala da kuma birnin Gaundare sai ofishinmu da ke ƙasar Chadi a nan Injamena. Jama'ar da ke Libya suna iya samun magungunanmu a birnin Misrata, Tripoli da kuma birnin Sabaha ko kana nahiyar Europe ko Asiya kana iya ɗaukar lambobinmu insha Allah za mu sadaka da ingantattun magungunanmu. Operation and see as a Amarya, kin gida ce da gida gidanki tas tas. Wannan wani irin gida ne haka sai wari yake yi. Wani irin wari kuma? Ina an gwayen suke. Ai ba haka muka yi da su ba ai. Idan har gida nan ban yana tashin kashi na wuce misali ba na wuce tunani tabbas zan mai da amaryan nan Kaji ku sai da na ce maka ka nemo Walden air freshener kaki ai ni na ji kana Walden Walden ni ji nake jinjina fa kake min nayi amarya a turaren kanshi ne na fesawa a gida ko mota ko office sai ka ce min air freshener ko kawai air freshener suna suka tara amma Walden so sweet air freshener na kamfanin SYY Enterprises ai shine kan gaba nemi Walden so sweet air freshener domin kawar da duk wani bashi ko warin rima ko kuma doyi a gida ko ofis ko kuma motar ka. Akwai sha a manya da ƙanana mai ƙanshin mangoro, strawberry da ƙanshin lemu da ma sauran ƙanshi kala-kala masu burgewa. Ana samun Weldon So Sweet Air Freshener a dukkanin shaguna da kantuna ko kuma tuntube mu a shago mai lamba B78 kasuwar Sabon Gari, Kano. Weldon So Sweet Air Freshener. ai wato Hajji Aliyu hakan nake rayuwa da wannan matar ba ni da ikon musa mata ba kuma da ikon ɗaga mata kara kai wani lokacin fa sai na dawo daga aiki da zamban zan buɗe mata wuta wallahi da zarar na haɗa ido da ita kawai sai ji na kasa Chai. Allah sarki amma ta gama da kai ai wato Haji Aliyu ni kina na san ta gama da ni kwanan nan fa da ta Laila ta rasu ban taba tsammanin cewa ba zan saki mulki su ba amma da zaran na haka ina kokarin yin sai ga wallahi sai in ji kwata-kwata ma ba zan iya ba ko ka san ubangiji ya samar da maganin kowane irin asiri sai dai in ba ka so ko ba za ka mai da hankali a kai ba Aliyu za ka yi wannan magana a ina kai ka san zan ji a ina ne to shi ga gashi can kalli <laughs> wani kake nan ba to faruk kana iya karanta wasu littattafai daban to ai in ba kai ba aliyu ka san fa niyyar da rayuwata ta kasance a yanzu fa idan na ɗauko alƙur'ani na buɗe wannan shafin na buɗe wancan shafin ba zan iya karantawa ba wato idan na fahimce ka qur'ani ne baka iya baka iya ganewa <laughs> abadan Allah wai matawa kai ni fadakta ne ga library na can littafai su fi dubu kuma wanda ban karanci shafi zuwa bango ba to amma abin da baka sani ba shine shi qur'ani ba sai ka iya karanta shi gaba daya zai zama mai amfani a gare ka ba kowace aya guda ɗaya da irin warakata da buɗinta ga ɗan adam kowace aya ɗaya saboda haka ba sai ka iya karanta shi gaba ɗaya zai zama mai amfani gare ka ba <laughs> ah, I'm sorry to say ka san yadda muka taso rayuwar tun muna ƙanana mun yi sakaci kana ta dan Allah gaskiya ba mai da hankali a karatun addini sosai ba kwarai kuwa ko su ka iya karanta suratul fatihati da falaki da nasi da suratul ikilasi to kana nufin har irin surar da nake karantawa a a sallah <laughs> faruk kenan <laughs> to ai kaji fa an zo wajen. to ai ne eh, eh, class da ka ce faɗa ɗin da sai da ji ban san ta ba ko ban iya karantawa ta ba ina ji amma dai fatiha da falaki da nasi na iya ka iya karanta kul huwallahu ahad Allahu samad eh na iya na iya na iya wannan kuma har har ayatul kursiyu eh kursiyu ita ma ita ma na iya zan iya to waɗannan guda to da na lissafa ma yanzu fatiha falaki da nasi da suratul ikhlasi eh. ka ƙara da ayatul kursiyu za su zama masu waraka a gare ka kuma ka rika karanta su duk sanda za ka kwanta bacci da sanda za ka tashi daga bacci za zo masu amfani da kariya a gare ka sosai amma kuma wannan an ba fukawa yadda ka jero din ai wataƙila da sai ka samu takarda da biro na ɗan rubuta amma na iya istighfar na iya cewa kuma la ilaha illallah <laughs> ali kira Allah saka da alkhairi na yi maka alƙawari kuma insha Allah wannan shawar da ka bani zan mai da hankali akan ta insha Allah wajen dinga yawa to shine sannan kuma abin da zan da dama da shi ka ƙara da ambatan Allah ka ƙara da ambatan Allah wato la ilaha illallah subhanallah da istighfari da alhamdulillah su ma za su taimaka rayuwarka sosai sannan kuma daga ƙarshe nake cewa Allah ya gafarta mata Allah ya gafarta mata Allah ya jiganta kuma yi mun uzuri ban samu dama zuwa da wuri ba to amma Hajji Aliyu ai kai uzuri lokacin da muka yi ka ci mu kana kasar waje za a yi ka san Hausa suna cewa ita gaisuwa ai ba ta riba na gode to madalla Allah saka da alkhairi na gode wallahi hmm. an gaishe ku to kaga a jibi idan Allah ya kai mu za a yi magana shara ku a kotu am ina ganin bayan kwana biyu da za ku yi a nan to in ku tafi kuma ina jin ba za ku saki da nan ba insha Allah Allah bai sai ina kuma ah kotu mana ai daga nan kuma sai ku wuce sai gida amma mu a nan mun ga rabuwa da ku kenan ba za ku saki da ba idan kuma ba a wanke ku ba sai ku yi can gidan maza su sa wanke ku a can ashe ka san lissafin mai sabari amma ya labai ya naji ana nema a haɗa laifin ya zama mubi ana maganar in an wanke mu ya labai ni fa amfani akai da ni fa domin a kama mai laifi na taimaka a kama mai laifi a ko da ka taimaka aka aikata laifi a'a ikon Allah kuma ai kai gashi yanzu an sa manke da laifi a ciki dubu duwa dubu dubu a mai sabari ɗiban mutanenka ka mai da su sel amma abin da rikin su za ka yi wato a ba su abinci mai daɗi har tsawon kwana biyun da za mu yi da su anan ka koda sun tafi ba za su manta da mun zama da su tare a ba yawwa um, assalamu alaikum Allah bai da magana na ce amma shi eh, eh, jamilu maka samu wani da shi da Allah ya sa ya yafe ana ga cewa kotu za ta duba wani al'amarin ta yi mana sassauci a cikin wani laifin da muka aikata ko? E to, um, tsakanin kai da Jamilu ba wata matsala tun da ya yafe maka. Ko a lahira ba ka da matsala da shi. Amma matsalar anan shi ne yunkurin da kai na kisan kai shi yasa hukuma ba za ta bar wannan maganar ba. Dole su ta bi kadin wannan maganar kisan kai. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah subhanahu wata'ala ya yi gaskiya cikin hadisul qudusi yake magana cewa saurin fushi Baba bin da yake kawo sai da na sani mun yi da na sana aikata wannan laifi tabbas ni da dan uwana Ashir mun yi da na sana aikata wannan laifi kai dai dai Allah bai kaga Safiyana ashe bayan iskanci ma ha hadisi yana ja Allah bai ka cire maganar iskancin nan hadisi ne burjik a cikin wannan kannawa banda Allah sana da wannan dan iskan abokin ya lalata mu rayuwa da abun ba haka yake ba ƙarya kake wallahi wallahi ƙarya kake yi kai ka isa ka ce kai kai cikakken jahili kai in zan tono irin abubuwan da wannan bawan Allah yake labai na bokanci da shi da matarsa a baya ka ji kai ka ji kai eh to to to kana da hujja ka falla kawo kawo kawo hujja bismillah kawo hujja ai kawo ai labai kawo hujja bismillah ai gaban ka muke kawo hujja bismillah wallahi allura tono garma wallahi sai in yi bayani din na baya in dai kana da hujja bismillah a ah, <laughs> misali tsari dole kwashe mutanen ka Na'am um, uh, mai sauri, dala in ka risa sasal din ka rufe. ne Sin 28 Master Show Take Action Me yasa kuke so ku dinga raba min hankali ne? Kuna yaya da kani ku dinga faɗa a kaina ba fa na jin daɗin haka fa. Gaskiya yaya. Bai kamata kan. Ba Lazio. Ba haka kamata kai wanda Da zafi ya kamata ka shigo dan Allah. Ka ɓata mana sin da Allah. Wai me ke damun ka ne? Haba dan Allah. Sorry da Allah karanta. Gaskiya ba zan iya ba. Nemo wani. Ba ka iya ba. Me yake damun ka ne Lazio? gaskiya ina cikin damuwa ba zan iya aikin nan ba saboda me wato wannan sabon auren da na yi muna samun matsala da matana har tana ikirarin sai dai in saki ta me yayi matsalar da ke faruwa tsakanin ku ka san mata baya wuce su ce akan matsalan biyan bukata shin biyan bukata kai amma dai kai ma dai wallahi shine baka taɓa magana ba ko da wasa baka da labarin sassauci islamic medicine ne sassauci kuma lokaci sassauci islamic medicine su kaɗai suke da maganin larurarka kana zuwa gurinsu magana ta ƙare daga rana mai kaman ta yau ba za ta ƙara maka irin wannan maganar ba sai dai kawai ka fito kana doro alaji ka gama aiki na gode da wannan shawara mu in kai ka gure shi Director, alhamdulillah ba abin da za mu ce ma Allah sai godiya. Da muka samu nasarar magance cututtuka kamar haka. Kamar irin larura ta HIV, istiminaki da kuma ulcer. Duk karfin cutar HIV idan har ka zo gare mu muka baka magani a cikin wata uku za ka yi amfani da shi insha Allahu ka samu waraka. Maganinmu na ulcer ana amfani da shi ne na tsawon sati biyu kuma a rabu da cutan olsa duk ƙarfinsa da yardar Allah. Al'umma da dama suna aikata istimina'i ba san illolinsa ba. Istimina'i yakan jawo kankancewar gaba, saurin inzali, fitar farin ruwa, yana hana aihuwa. Idan ya yi ƙarfi a jikin mutum, yana taɓa masa ƙwaƙwalwa. Akwai illoli da dama da yake haifarwa waɗanda za a je a yi ta jinya a asibiti, ba a san illarsa ba ce. To idan ka zo cibiyar mu ta sassauci, za mu baka ingantattun magunguna waɗanda za ka yi amfani da su, ka rabu da matsalar istimina'i gaba ɗaya. bi cibiyar sassauci muna da rassa kamar haka Kano, Abuja, Lagos da kuma Bauchi. Sokoto, Maiduguri, ƙasar Nijar da ƙasar Kwadebuwa. Alhamdulillah al'ummar ƙasar Saudiya da ƙasar Benin da kuma ƙasar Libya mun bude muku sabon rassanmu a cikin waɗannan ƙasashe. Sassauci Islamic. The number one in the world. Momi ce. Salamu alaikum mami. Ke Sadiya, an samu matsala. Kayan kicin ɗinki da aka yi oda daga China. Kwastan sun rike jirgin gaba ɗaya. Yanzu don Allah don annaba haka zan shiga gidanka da lokal kayan kicin tsakani da Allah. Aba mai, tinga, ki kwantar da hankalinki. za mu je turkey za mu je china za mu je dubai da duk wata ƙasa da ake sai da kayan kicin za mu je mu so mu dawo da ƙasa ta kuma ƙwarai kuwa ai idan muka je a rahus kicin a ne ake kawo duk irin kayayyakin da ake kawowa a waɗannan ƙasashen da na lissafa miki ina ne kuma a kicin kicin muna nan a shago mai lamba goma sha biyu sani mai zare line kusa da masallacin Alhaji Mustapha Mai Roba da ke kofar Wambai Kano. Daura da masallacin Alhaji Mustapha Mai Roba. Alrahus Kitchen, kayan kicin na duniya a rumfa ɗaya. Za ku iya tuntuɓar mu a nan ba kamar haka. Wake dan Allah ru wai me yasa ba kya ɗaukar shawara ne? Ni na rasa abin da yake damun ki. A duniya ban taɓa ganin shashasha irin ki ba. Ana faman baki kina kina kin karɓa. Tsakani da Allah, ke wai me kika ɗauki kishiya ne? Kin ɗauki kishiya sai ka ce wata 'yar uwa? to ina tabbatar miki da cewa kishiya ba aboki ya zama ba ce kishiya babu abin da yake tsakaninka da kishiya illa iyaka fito na fito a ɗaura mara a idan ban tsiya ni abin da ɗauki kishiya kenan amma ke kin ɗauki matan ne da kika san wata uwar ku ɗaya uban ku ɗaya har tana nema tafi ni matsayi a gurin ki na fa ji labarin duk irin abubuwan da suke wakana wannan halin da ta shiga ke ce kaiwa ke ce komowa kina ta fama kina ta fama wanda halin nan ita ta jawa kanta tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa ke doka abin da ta haru wani da shi ne ya koma kanta makira amma ke duk kin damu kin damu kin damu kina ta faman kaiwa kina komowa ke mai tausayi to bari ki je in gaya miki duk irin abin da zaki mata ba burge ta zaki ba tana fitowa za ta ƙara wata ɗamarar ta yadda za ta yi ta illata ki kin ji na gaya miki kai jama'a haba yayi hannu wai dan Allah dan annabi yayi hannu me yasa ba kya gane abin da nake gaya miki ne ki duba ki gani ba ki tausaya ma wannan matan jinyan da take yi yayi hannu ko a musulunce ma fa idan mutum ya jinya ana da tabbacin cewa ubangiji yana kan kare mai sa ne yayi hanne kika sani kila ma Allah ya gafarta mata sanadiyan wannan jinya da take mu muna nan muna tawo kanmu a wannan jiyar da take to albishirinki wannan jiyar ba irin ta ake kankara ba wannan jiyar abinda ta shuka ne ta fara girba tun daga duniya mutumin da yake harin ya illata wani shikenan dan tana wannan halin sai ce mm, mm, mm, tana kankara ba abin da ake kankare mata yawa ta fara karba ne tun kafin ta je ta tanna mahalicinta. ki kiyaye ni ki fita ido na an rufe kin ji na gaya miki amma na fahimci lalle ba za ki yadda da abin da nake gaya miki ba in ihu zan yi idan sama zan hau ina ihu ina tsalle ina fadowa, me rana yadda ba za ki yadda da abin da nake gaya miki ba ni ban san me kika dauke ni ba ke kullun ke kika iya ni ban iya ba nuna miki nake ina faman baki kina kin karba to shikenan ki je ki mero ki je ki duk abin da kika ga yafi dacewa da ki duk abin da na tashi a tutar babu ban iya ba Ni fa yayi hannu ba fa haka nan ke nufi ke ce dai biki fahimce ni ba. Me raba ni da iko in ce miki ga abin da ya kamata ki yi yadda? Hmm? Ba ni da iko ta abin da zan kawo miki sai kin kawo min dalili kin nuna ke ke ce mai gaskiya ni ban san komai ba. Shikenan na ta. ne ke ce fa biki yaya ne? Yaya ne? Yaya ne? Yaya hanne? Yaya hanne? din girman Allah ki tsaya mana habarin Allah. To idan na tsaya ma me zaki gaya min? duk abin da na gaya miki mai raba ki ɗauka ni kuma ba zan gaya miki abin da zai cutar da ke ba kullum burin ki ki watsa min kasa a ido in na ce ga yadda za a ki nuna ke ba za ki ba ke ke ce ta Allah ni ba ta Allah ba ce haba mero duk abin da kike takama da shi ni ma fa ba jahila ba ce hmm? karatun nan dai na islamiyya mun yi shi mero amma shikenan kullum ina nuna miki ba kya ganewa to sai in kyale ki je ki tunda ita wannan mata ita kika zaba ki tewa dawainiya wannan cutar tata ita ta jawo kanta hmm? to wannan abin da kike bari ki ji in gaya miki kin san abin da ake kira kiwon makahon doki to shi kike yi abin da masu magana suka ce datsawa kare ciyawa domin ko ba zai ci ba to muna nan da ke idan ta fito za ki ga da sabon lalin da za ta fito a kanki domin kullum burinta ta ga bayanki amma ke ba kya ganewa saboda haka tunda haka kika zaɓa sai ki je ki ga nan gata kuma ina tabbatar miki da cewa idan ta fito za ki ga da abin da za ta zo miki ta dai warke din ki gama ɗawainiyar da ita ki bata abinci ki ɗauke ta yana jan hawanka kike mata saboda da da iya yin tsiya to za ta fito ko baki gayan ba za ki bada labari zan kuma ji ki je ki uwar iya mai guzurin iya yi ina ba ki hakuri yaya hali kuma ni dai duk abin da nake ai ba dan a biya ni nake ba ni saboda Allah nake ba wai dan ta na ba hajiya faɗi abin da ke tafi da ke abin da zan iya in miki abin da ba zan iya ba kuma sai dai ki dawo daga baya kin ga halin da mai gida yake ciki lalle kan na gani Allah sarki kina zan tausayi na ne dole in tausaya maka mana mai kyakis gani ne jikin yaƙi ci yaƙi cinyewa gashi har robar ruwa na ga an ɗaura maka ya fara tausayin kanki ah. magungunan ne mun yi namu na gargajiya yaƙi hatta itatuwan da muke aiki sun ƙi dole ta samu a koma neman na bature hatta aljanun da muke aiki da su sun kasa dole ta samu a koma na bature ah, lalle ne abin tausayi ne amma ke ma ya kamata ki fara jin tausayin kanki na shiga uku na akan me kuma mu kyakis hajiya faɗa abin da za ki faɗa ba za ki faɗa ba ki tafiya ki wani babban al'amari ne na tashi da shi kawai tashi ne na ga anyan ki gashin kaina kuma ina tunanin yar abokiya zama na ce wace mijin me ya sake ta hajiya yanzu ba zan iya miki komai ba hajiya sai dai daga baya tashi ki je ah, daga yanzu zuwa kowane lokaci zan iya mutuwa amma ina ganin wata wuta gashi nan jajir duk mutanen da nake yi wa aiki ina ganin su a ciki <sighs> amma dai mai kyakis banda ne ko har da ke ke ma kina cikinsu gashi nan tana ci jajir da ita <sighs> <sighs> kai makis sake kiran likitan nan allura nan da ya mun ta kashe zafin nan ba ta yi wayan ta har yanzu a kashe ina ta kira ina ta kira tun ɗan switch off abin da ba ta bata kyauta ba ki ɗan wata ki fita ki bar gida kuma ki kashe waya to Allah ya sa lafiya kai bata gaya ma inda za ta je ba bata faɗa min ba wallahi Jama'a assalamu alaikum. Ya Allah kai ne mai baibawa abinci. Kamar yadda ka kadarta abinci na yafi yawa a ɓangaren ba da maganin HIV da ma na sikila. Kuma ni ne shugaban wannan cibiya ta almubaraka Karkashin sarkin aska abdullah Wacce ta kware a ɓangaren ba da maganin HIV da na sikila gani kuma ɗan yaro. Baiwa ta Allah ta wuce jama'a da dama idan suka je wani guri suka karɓi wannan maganin HIV da na sikila ba su warke ba kuma suka dawo gurina suka karɓa ya musu amfani hesi ta mamaki wannan ba iyawa ta bace ya dace daga Allah makaɗaicin sarki sannan ba a shan maganin wannan cuta mai kare garkuwar jiki wato HIV ƙasa da wata uku da kwana tara a warke saboda ƙarfin jinyar a jikin mai ita sanin adadin lokacin da ake sha ake warkewa sai mutum ya same me yake sani sannan maganin hiv na ruwan yana fa da geji da ka'ida ba a shan na ruwan ƙasa da lita sha biyu mutum ya warke sannan adadin litocin da ake amfani da shi sai an same mu ake sani cutar sikila cuta ce wacce Allah yake jarabtar wasu daga cikin bayan kuma cuta ce mai hatsari cuta ce wacce take janyewa wasu a ƙara musu jini har ma ruwa cutar sikila kariya ko normal wato cutar emasi idan mai ɗauki da ita ya sha wannan maganin zai yi mamaki domin maganin yana da matuƙar ƙarfi idan ya haɗu da jinin mai cutar sikila yana ƙone ta ta zama tarihi da yardar Allah haka idan Allah ya kaddara cewar jinin ka AS idan ka sha wannan maganin yana ratsa ɓargo da jini jinin ka ya koma AA da yardar Allah malama Amatullah ya ɗanɗanansa yake Masha Allah, maganar gaskiya ita ce maganinmu ba shi da zartsi, ba shi da ɗaci, sannan kuma ba shi da bauri. Wannan gudu da na ɗaga naira dubu shida ne, amma mai cutar sikilar idan ya faɗa mana adadin daɗewar sikilar a jikinsa da kuma shekarunsa, za mu gaya masa adadin robobi da zai amfani da su na maganin. Ah. Ah. Ah. ji nake kama na fuskan naman jikina eh. ah. Ah. oyo oyo oyo gaya mata duk abin da muka kina ciki kina cikin wutan nan eh, kina cikin wutan nan kina can gaba ina mutu aikin kiyawar gaji ya ja na gaya mata ah Wa alaikum salam. Husna. Na. Ashe har kin je kin shirya kin dawo. Ana miki magana sai wani shushe-shushe kike. Husna lafiya? Jamilu ne fa ya sake. Kishiyata. Ya kyauta ya yi daidai. bari ki ji abin da kuma zan gaya miki wallahi tallahi ba za ki zauna a gidan nan ba ki je can ki san inda za ki je na dai gaya miki kenan na miki ba gaya kira tsaye ki bar gidan nan na ce ko alhamdulillah Muna gode wa Allah da aka zaɓi cibiyarmu ta Kashful Alil a matsayin na ɗaya wajen ingancin magungunanmu. Sannan aka ba mu lambar yabo wajen ba da maganin cuta mai karya garkuwar jiki a nan gida Najeriya har ma da ƙasashen waje. Albishirinku al'ummar ƙasar Nijar, ni da kaina zan zo na ba da magani a cikin garin Yamai, talatin ga wannan wata na bakwai har zuwa bakwai ga watan takwas na August. Sannan zan yi aiki a garin Maraɗi daga goma ga watan takwas har zuwa goma sha takwas ga watan takwas ɗin. A Sokoto birnin Shehu zan ba da magani daga 22 ga watan August har zuwa 30 ga watan August. A koda yaushe cibiyarmu ta kashi alil babban burinmu ita ce inganta magungunanmu tare da samun warakar marasa lafiyar da suke tuntubar mu. Shi yasa muke tsananta bincike domin samun ingantattun itatuwa tare da masana ƙwararru masu ilimin itatuwa daga sassa daban-daban na duniya. Mun samu nasarar ba da magani ga mutum 137 masu ɗauke da cuta mai karya garkuwar jiki kuma sun warke. Muna haɗa magani ne cikin ilimi da nazari daga cikin tattafai na musulunci irin su adda'u waddawa atibbul badil dalilul mu'ajilina bil a'shab cutar sanyi ciwon koda cutar hanta duk muna ba da magani muna ba da magani akan kowace irin cuta ƙarƙashin cibiyarmu ta kashful alil ƙarƙashin cibiyarmu ta kashful alil mun yi sabon magani mai inganci na istimna'i mai suna masturbation combat wannan magani ana samunta a wajenmu ne kaɗai a duk faɗin duniya sannan tana aiki cikin ƙanƙanin lokaci a jikin ɗan adam za ku iya samun magungunanmu a duk inda kuke a faɗin duniya. Kashful Alil taku ce, sannan domin ku aka yi ta.